buga buga buga kai ba a hankali kai ka ta a hankali kai kai a hankali zaka daddaka bakwai takwas tara a A'a da wallahi a ce ko da mu ka ƙara Allah tsirin wallahi ka ji baki da jika da ta goma wallahi arba'in kenan na ne Ina kudin? Ina kuɗi. Ruwan sama ne? Ke? Ruwan sama ne? Ke haka kike kine mana haka magana ike ina kuɗi. Eh? Babu. Kenan ba wani fari da zaki mana ki ɗebi ruwa. Wannan ruwan da kike gani na kuɗi ne. Ruwan sama ne? Eh? Haka kike mana da hannu kine mana sigina. Menene? Ba kuɗi. Ya haka. Matulin anan. Kefa. Tarkon yama. ya ruwan zaki iba to kuɗi babu to yaka. ka wannan abin naku ai ba mutunci kowa ba kuɗi ba kuɗi in ta lalace za ku bi gyara yanzu haka ake rayuwa yawon ya gajiya lafiya lau layi ake yi me kika ce layi ake yi ke baratu kowa miki laifi ke baki san cewa yanzu a garin nan kowa zai ɗebi ruwa ba ko na tuwo ne ko na tallan ko a tallan miya zaki zuba sai an biya kuɗi ake biya kwarai kuwa Allah baka nasa baki da labari Allah baka yawan rai eh. Allah ya ja kwanan ka ya ja kwana na eh. wannan din ai da kake gani shine bangare na ce Ahaba. Kwarai ko. Ai ranka dai ai. Ai da ka nemi ba ka nemi shamaki ka rasa. Eh in ka leƙa raman nan. suna ciki shi da barata suna watsa soyayya. Allah sarki. Zaki iba, zaki iba, in sha maka Allah. To ko ta haife shi. za ta jijjiga wallahi ko ita fi ka eh. wallahi sai ta biya wallahi sai kin biya zai dade ba za ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba ba ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba ah. wallahi ba ta buga ba in ta buga kai dade wannan yarinya duk yadda muke da ita ba za ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba zan jijjiga ba wallahi ba za ta jijjiga ba dauki ki biya ga wanda zai biya ni eh ga wanda zai biya ni to kai kina ji na za ka idan ana sallah ba a magana ko idan ta maka ba a magana ihim ka ce sallah ta lalace ki je gida ki karbo kuɗin ki ka komai damu damu ma ni kaɗai ya kora ba dukka ƙawaye na hadda su gaba ɗaya ya kore wai ba ke kadai um, aka kora ba aka hana ɗiban ruwan ba kenan wallahi ba ni kadai ba gaba ɗaya mu koran mu yayi to amma ke ma in an bi barawa abu ta mabi sabu. ita ma da ita ai da sai ki farar dabara da iya hana ku ɗiban ruwa a wannan rijiyar sai ki ɗauki ɗan maɗebin naki sai ki tafi wata rijiyar ki ɗebo to ai baba ni duk rijiyar da na je ma gaba ɗaya duk an toshe duk an bubbunna rijiyoyin gaba daya an binne rijiyoyin gaba daya an cike su ni bai gida baka san wani abu tun ɗazu da kuke wannan maganan da na yi shiru ba abin da nake tunani ba ƙwayar ruwa a cikin gidan nan da zan ɗora abinci yau da me za mu ci abinci in akwai dabarar da zaka mana mai gida don Allah ka tashi ka yi mana dabarar nan mu ci abinci ni kaina ina nazarin wannan maganar ya za a yi a ce yau ba a ɗora ba ba a sauke ba to wai tsaya tukunna dai shin wai daga ce da ike ta mana wannan mulkin shugabancin kama karyar musamman wannan ruwan da ya hana ɗiba yana nufin cewar ya samu kwana da yunwa koko. To mai gida ai yadda za a samu ruwan yana gurin ka da kai ne namiji. A ni ma zan iya tambayar ku eh. tunda ni ma ba haiki na nake ba. To amma uwar gida ga wata magana fa ku yi haƙuri idan Allah ya kai mu da daddare zan yi da kake zan laɓaɓa na san yadda za yi samu wanda za yi tuwo sai dai mu yi haƙuri za a yi daren tuwo ai yanzu kawai ta roƙon Allah Allah don girman ka Allah don ikon ka Allah ka Allah ka kawo mana Allah ka kawo mana doki wannan dagaci wannan dagaci Allah ubangiji ka ka kawo mana ƙarshen daga amin Allah kai nawa kai uku to maza kai wannan shine na hudu bakka da canji kai siraja ka bari in halabi ya ɗiba sai ka ɗiba maza ka ɗiba ka ban ɗiba kaji kamar yaya maza maza ya ɗiba ya baka za ka ɗiba sai ka ce kai ka haɗa ta an taɓa haka a rayuwa wannan ba ɗan adam ba ne alhamdulillah dama kai ne ka hana yarinya ta ɗiba kenan wannan ba ni ne na hana ba mai gari ne ce duk wanda izo kada ya ibi ruwa sai ya biya kuɗi kuma zaman sa nake aikin sa nake ba aikin wani kato nake a garin wannan rijiyar ta mai gari ce koko taka ce mu muka hada kuɗi muka hada haka a bar mu da ne na uba ne ni ka haifu ba haifaffe kar ka ƙara lakata na lakace ma na lakace wallahi kai na farko lakatau lakatau na lakace maka kai abin da za ka yi kai da ne mara kunya sa kunya da kai da mai garin kai ma mara kunya tsoron ka ah! girman ka zan gani Da ma gayyata rigiman ne to ka same ta wallahi gayyata ta ne to da ma ka same kenan ni mutunci na sani duk wanda bai ga girman girma na ba ba zan gana sa ba daidai ina zaka daka ban sani ba sai dai ka nuna min ka gani iya inda kake so inda ka ga ba zan daka ba ciki na dan me zan daki cikin ka kai mun sharri to bari in gaya maka duk wani iskanci da kuke ji da shi a garin nan ƙarya kuke mu yan garin nan ne ba zuwo bane zan je in samu mai garin shi da isaka isaka ku rika karɓar ruwa kuɗi kuna ba da ruwa zan ji in ji yadda ake to ka je can ka gaya ma in ya ba da dama sai ka iba kuma ruwa wallahi sai na iba to ba wanda ya sai jijjiga ina zuwa tsoron ranka zan ji yaro ci gaba da buga kai bugina ka bugina ka zan bugina wa kai tsaya bugi naka zan bugi na ka naka bugi naka ruwan yaro buga yaro buga yana bugawa zan buga ma to ka iba mu gani ya san sai dai ka shi mulki nufin ilahu ne ka san yana sani ya baka shi mai haraji haraji haraji ya haka ranka dai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 hakimi ya bani izinin duk gidan da na ga dama an ƙi biyan haraji idan da kai a ciki ko gidan waye ah, baka biya haraji ba amma mugun duka fuzgu haraji in yi waje ki zaman ki ke ki ci gaba da da kake kullum in na samu kuma da faraga in biya mana maka mu da ka muje kawai mu sa haraji wallahi shi kenan sai zaka yi ɗakin ka'aba ya ka ga mai gida a ɗakin ka'aba la ilaha illallah lafiya lafiya